Ase open. Na kasi na na. Ka, why ne? Dan da nan na fi kamar. A haba dauda. Ya ana ka. Wallahi na bude gurin sana shugaban ma na. Ina bude ana kana ta mai ka. Ka bai ka. Ala na ka kashi shugaban ka na. Ka bude mana ka. Ko ko ka kashi ne gama ibukan ka. Ka bai ka. Ina fita da shugaban. Sai ka Hey Mustafa. In Gaza gördün işte. Ha? Ya, no. Hey. Dawda. Ina pata ko de upgrade shi ana. Ina pata ko de upgrade. Dawda. Kai. Tile seko. Nami ko seko. Be, nami seko. na ni sakwa wallahi ni ne wallahi ni ne wallahi ni wallahi kai zana gida ne na tafiya na ni ga ya ya ya da ko ka haya ne eh, to me an ga ko ka haya ne eh, an da ko na dakata a'a ah, dakata kai tsaya ina a'a ina a'a ah, tsaya tsaya tsaya shiga ba ga wani baya ba shiga ba ba shiga ba shiga ba ka shiga ba kai da kai na ya akai duk ka tika ta da da da da tole toilet paper no tsarki to dole sai na sa ruwa to ai gidan kaza kaza kaza to ai gidan haya ai kowa na shi ne a'a a'a to haya a'a kar ka ga mun magana banza na ga maka to to gidan haya ba na ko me aikin ka kai eh? kai me aikin ka shi ne mai wanki da guga ni ne mai wanki da guga na gidan mu lafiyayyen mutum ne yake zuwa ci ko kosha wajen ni kuma da ke a gadon asibiti nake ba ni guri wuce kai look baban cinedu da Allah ku yi hakuri wannan bai taso abin da za ku yi rigima ba ah. yawwa shiga kai ma fita ba shi guri ya shige eh. wa'azi ka zo to shi kenan musabu eh? kada ka kara haka ji wannan na kwasa ke lai tun da kake kasa da jiya ta kama ni a moto da dan fat a cikin moto yunwa lokaci ne ba babban yaro eh Allah ya kiyaye ka yayi yar fara yar fara yaro yayi wannan yayi sai kai aljan Allah Allah ya kiyaye ka kai da tsaya ne na ce masa dan Allah ba bayarwa ne Allah Allah ba kai dubu ɗaya bai maka um, babban haka ba Allah a a garau garau abincin baki big boy na Abuja to ya kai ne big boy kamar kumba kamar katinta Mandora eh big boy na Abuja shi ma dubun ne ba na ya kokari wallahi a gida ma ba bayarwa hamsin eh wannan kun kana neman na mama da ka samu wannan shi na yi ka gama <laughs> kai a'a ga hmm, gani gaskiya yau da wata nama a'a dubu biyar a lokaci guda to ba a samu kuɗi ba ma Allah kai ka dauka a gadin kawai na daga ai ba ga komai ba ai ina mamakin irin abubuwan da suke ɗakin ka na ban yi tunanin cewa a gadin na kake samun kuɗin nan ba ai ba da na dogara ba ka san yanzu mutane da abin da aka ce na Allah ne da wuya ko za za a yi sayan ɗanyi jinkiri amma suka ji zuga ah, ai shi mutum yana son ka ya ji washi ka zuga shi Mm. kana tsiga shi musamman ma mutum yana tare da mace mm. to sai ma abin da bai niya ba sai ya tafi rinka mai sa yi ka koya min ne ma a'a amma ni Allah ya kai mu gobe ko ta dabara da na samu ko ta amma na na fura nan ne fura na sa ta fris so nake ta sanyi yanzu da ka biya takardunka yaya to wannan dai mun taba ne da ka zama gayen nan ga kan ina kasan gaye gaye gaye mm. yin wata saka ce sai ga kan yana ja da wannan sha mil wa kenan a'a sallallahu sayyidina muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hab tashi ah wallahi ka gara na ta fito mun makara wallahi da Allah karfe nawa tara ka gani sai da nace kar mu shafi ran nan kar ni taba kwanciya ban koshi ba kawai eh, an san ba aiki na bane makara ai sorry ta ba ba ka ga layi ba kwana shiga ka sai ka bi layi saboda kai ba kwane kai baka san da wannan ba layi me to wannan ake nan an wani nan baka sani ba ya'yansa ne na ai nan layi suke na wanka ya kadai a'a ni dai gari wa in dai ba samu ko za ta ba to za ka makara ni ka ga ba zan iya tsaya mu biya wa'annan ƴaƴan wahalar ba zuwa zan sa kana haka ƴaƴa na ba haka suke ba bari gaya maka gara ma ni na haifa ina naka wa'annan ƴaƴan daga minista sai gwamna na barayi ba me na barayi wannan har sai ka ci albarka da ka jin na fi yin mutunci ko sai ka yi shi dan ka jin gaya me kake raga min ka kabrin shashashan banza shashashan wuf duk mata ka rasa wata zaka zabo sai kwakwa kai kuma ka kuma garan shi yana da shi kai ina naka kwakwan ko kuku bai ka da shi na kwakwa da ya mishi Allah ka tafi zan je wurin aiki an gaya maka mu mu da yaki ko an maka bai ba an maka mu da ca ka je ka bi lai ma in hausa ce in kashi banja ne kai ma ka ja yi yi kashi ok ku ba ka ko a kudu kawai ma ba ka yi ko ku a kudu ko a sama ko a ƙasa idan za ka ka je ka bi k'a an maka wai kowa na k'a na ba tamta ni na tafi ah? in ka biyo ta nan kadan garin barikin ba ba wanka ba za ka ba ka dole wallahi ba ka dole tabari shi ne ka ne ka dangare ka ne ka dangare ka ne an gaba to fight a to ni ka jira ni kawai bari ni ma in shirya ga ruwan kai amfani da shi eh kabeli bari muna so inda ta gaida aisha wanka dai sai mun sannan kuna zuwa eh, shin yanzu karfe nan mun san makara iran kai nawa ne ka'idar zuwan ku nan misali nawa ne ka'idar zuwan ku nan karfe nawa kuma yanzu dubiya muka je kuka sanar da wa za ku je dubiya Allah da ikon sa dai shine dai dan kamun wannan matsala ai hakuri dai ranka to kai da kata da Allah idan ba za ku yi aikin nan ba kawai ku ce ba za ku iya ba a neman waɗansu a zuwa aji ko dole ne hmm? wanda aure wayo ne gari ya waye yanzu nan mutum nawa ne suka yi nan kafin ma ni na zo san an haka kun san ya ka kuna sani kuka kenan a to kace kun san kun ya ka kuna sani kenan kuka yi kenan ayi hakuri ganganci ne kenan ayi hakuri ranka kenan, ayi hakuri ayi hakuri wannan shine na farko shine na ƙarshe kuma an zo dama ta ƙarshe banza ya so ka yi banza ya so ka yi kana da magana ki a ba magana ta ke um, wannan da ni ke da ni ke da ni ke kai shayi hali ya mutum kawai daga magana kuma ka ce da ka mayar ma ya zai ce mana banza ya so ka yi da ya faɗa ka mayar a kan aikin ka ba za a daya ma ba ba zai yiwu ba digiri ne fa a kaina digiri ba eh? to shi wannan tabki ne na gaya ma ko digiri kenan tabki saboda na sa wannan kayan a ce mu to in ban da Allah ya kawo na wallahi da tuni na tsaro na fama da jakai ta ku ai tabki ne gaskiya in dai da cin mutunci a wannan harkar ni ba zan iya shi ba ba sai lafi sai da yamma an fi zuwa da yamma ta ka dawo ka da nan gurin ka dawo na dawo na ah, to dole ka hakura ni aiki na nake ba mata nake jira ba yes eh? ai shasha ne amma ya shekarar da ai ka koyi da five alive ko gaskiya na kusa cire uniform din na ka ka wahala ko lai garan koma san su wurin tace tace da suke na aiki in zauna a ofis ba sai na ji wani guri ba in wata azumi ya zo kai ma sai a kama ka da yarinya